babu kisatin oklin horaina ko a'udhu billahi samil alim ina shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu ba'da amma ba'du assalamu alaykum wa ah, muna wannan sukan hudaybiya da haybar kitsan da zan karanta yanzu tun jiya mun gama na hudaybiya amma abin da ya sa buhari ya kawo wannan kisatu ukalin raina tsakanin haibar ne da hudaybiya aka yi wannan yakin ma'anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gama gazwat hudaybiya jiya dai mun gama abin da ake kira hudaybiya wajen da manzo Allah Allah ya sauko masa cewa faman kana minkum maridan أو به mai من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأن من جمع هديبية كنا كان هديبية don manzala sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga a hudaybiya makka ya zo haibar ina yammacin madina kamar nan zuwa katsina ko zuwa nan daura to shi da ya zo zai wuce zuwa kude abin na haibar wucewayi to wai sun ce shi da ya kwana uku a gida kafin wuce wai su sun ce kuma a'a hanyar zuwa ne ya kai farmaki waɗannan kabilan da ake kan ukail da wa uraina kabila ne guda biyu waɗannan kabilun su kana suka yi sun zo ne madina manzala sallallahu alaihi wasallam yana da rakuma wanda ake shan nono masu wanda suke da nono kusa guda 20 wanda yake ba fakirai a cikin su manzala kuma suke sha kasan lokacin su abincin su bai wuce dabino da nono da nama ba abincin su kenan da wuya wata na su samu abin nan su samu abin da ake kira alkama har a yi nasa a ci ko hubzi yawan abincinsu shine dabino da nama da nono to wannan rakuman da manzo Allah ya tara su sallallahu alaihi wasallam guda 20 ne masu nono to waɗannan rakuman shi wannan kabilun sun zo da dare suka sace su sun sace su sun kama hanya za su tafi da su akan haka zan karanta ku ji to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai masa farmaki to shi sa Buhari ya kawo wannan kisan a nan tsakanin Hudaybiya da waɗannan kabilun to akwai sabanin malamai sun ce ma ukal shi kawai aka yaka wani kusan ce uraina ne Allah kula hal dai an hada su dan yake su da wata hanya daban yake cewa babu kissatun hukalin uraina kissa abubuwan da suka faru su kanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabila ne guda biyu wanda kabilu ne waɗannan kuma lokacin ba su yi iman da Allah ba suka taba Allah da manzansa kuma sun zo ne dama in ka ga sun yi wannan sokanan sun rena kabila ne za su zo su sata su je su sace wani abu su su sokana su wuce ce haddasani abdul a'la ibn hamad abdul a'la ibn hamad yake cewa haddasana yazid ibn zurai haddasana sa'id an katada na fatan gane sa'id anan huwa ibn abi rabi sa'id huwa ibn abi rabi yake cewa an katada an anas kata da ya rawaito wajen anas kun san kata da ya ce ya rawaito wajen anas wanda wasu malamai suna magana cewa shin shi katadan ya ji hadisa wajen anas ko bai ji ba radiyallahu anhu haddathuhum annan annan nasa cewa mutane min uqail daga kabila uqail da uraina wannan kabila ne wannan lokacin ba su musulunta ba ankal da uraina kajimu madina sun zo madina ne ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bi islam sun zo suna riyawa cewa wai sun musulunta wa takallamu an islam sun ce sun yi firci da kalman shahada wai sun yi firci da kalman shahada ashe ba su musulunta ba sun zo ne su kyuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun zo da kalman shahada kuma manzan ya soke su ya taimake su ya ba su wurin zama da komai to wanda kabilan daban ne da wanda na maku kisa zai zo wannan wanda na maku kisa daban ne wa takallama bi islam suka yi cewa su musulmi ne faƙaru shi suka ce ya nabi Allah suka ce ya manzo Allah inna kunna ahlul bara mun kasance masu kiwo ne dar imana muna masu kiwo ne muna kawai ne wajen da ake ake ake ruwa da wuraren da ake ciyawa kaban jeji muke zuwa walam nakun ahlu rif bam kasace mutanen birni ne wanda ake shuka ko ake noman dabino mamu mutane a cikin jeji muke tafiya sarka zuwa birnin madina mun samu yanayin canji saboda haka ba ma jin daji jikin mu ba lafiya an canja wa abin suke so su ce dai rayuwar mu na can kawai wajen da muke mu mutane ne masu yawo ba ma zama gu daya muna bin wurare ruwa ne daga cikin jeji amma yanzu mun zo birnin madina birni ne na akwai shuke-shuke na dabino akwai shuke-shuke na Ka ma'anan wurare ne na zar'i wajen wuri ne na ci gaba wanda jikinmu bai saba da wannan wurin ba yanayi shi ne suke cewa inna kunna ahal zar'i mun kasance masu kiwon dabbobi ne shi aka amfani da tafi nono wajen da dabino ya bin nan dabbobin da suke nono aka yi sunan cewa masu kalmar zar'i ba wai ba na gana'im wanda suke ake tafi nono su walam nakun ahla rif ban kasance mutanen birni wanda ake garin da ake noma ake an samu ci gaba mun ban karanta ba haka muke ba wastauhamu almadina saboda aka suka samu zazzabi da rashin lafiya a cikin birnin madina da suka suka samu wannan cutan wastauhamu sun yi rashin lafiya fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce bi zawadin wara'i ya ce ku je akwai kuma na sadaka wanda daga uku zuwa tara an ware maku suna cikin can garje in ka ce zawa uku zuwa tara kamar kirga ka ce bid'an wa ashara bid'a ta ashara ma'ana uku zuwa tara in ka ce zawad kuma wajen gana'in zawad bi ma'ana daga uku zuwa tara ya ce ku je akwai kuma wanda suke da nono ku je da mai kiwon na ku je ku ringa shan nono su ku ringa komai saboda nono su lafiya ne da da da da da fusarin su wa amarahum an yakhruju fihim yace ku fita kawai jeji can wajen da masu ciwon suke fa yashrabu min albana yace ku je ku ringa shan nono an bar muku daga uku zuwa har bakwai yau haddara ku zo kuna shan wa abwaliha kuma ku ringa shan abin nan fusarin su shine maganin su fantalaku shi suka je hatta idza kanu nahiyatul harra kafaru bayan sun sha sun samu soki suna jefin madina can harra ke na wajen da duwatsu kalman harra sunan duwatsu ne wanda kamar kan kura haka ma sassage to bayan sun kwanaki sun sha sun samu soki to shi suka kafirta ma Allah ba da islami wa kataru ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu zawat suka kashe wannan mai kiwon kuma suka kori waɗannan rakuman suka yi tafiya da su da suka kashe masu ankura shi ne suka doki kaya bayan sun kashe shi mai kiwo sun kama shi da rai suka doki kaya na jeji suka sassaka masu ido ina nadire na ihu suka farfasa masu ido suka yanki masa annu suka yanki masa gabansa suka yanki masa kunnansa suka daddasa shi yawan suka tafi wanda da waɗannan farkon idon nan suka fara abin da sassaka su ina na dare suka sassaka jinin ya fita ina ta yi sun kama shi shi sun yanka masa sun yanke masa kulle sun yanke masa gabansa suka kashe shi bayan shi ya ba su wuri ya tace masu nono ya ba su dama suka sha abin nan sakamako bai masu komai ba fa amarahum bihim fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam labari ya zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abubuwan da mutanen suka yi fa wannan kalma irin sigan da suka kashe su ba kaushi a macini ba amma ruwaya cikin tarihi na ah, abin nan sa'ad a cikin wannan ya yi bayanin kaji shi kuka irin barnan da suka ma mai kiwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai baka tausayi menene na laifi mutum ka zo ka musulunta baka jin daji aka ware ra kuma guda tara cewa ku je nonon naku ne da abin da za ku ci ku ci kuma mai kiwo yana kula da ku shi ta ci maku nono har ku soki to ma'anan in kuna so ku sata mashi ku dore shi giya ko ku dore shi ku tafi ku tale shi mana ko ku tafi shi ku kashe shi bayan kun sa abin na kaya akwai irin kayoyin na can sojiya je zagen shi mai tsini haka suka zo suka idon idonsa suka yanke masa kunne suka yanke masa gabansa suka yanke suka yi wasa da shi a cikin abin nan i mutu suka kore suka tafi fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shi labari ya zuma manzo Allah fa ba'atha talaban fi athari shi manzo Allah ya dauki masu dawakai wansu da suke rufe ya ce a bi su lalla za su sami tun safe suka yi wannan ya ce abi abi abi bayan su to aka bi Yunus fa amarahum fasau lokacin da aka bi shi aka kama su aka kawo aka kawo su fa amara bihi shi manzo Allah ce to kuma ku yi masu yanda suka yi fa samaru uyunahu shi sabai suka ciro idanu suna nadire aka ci ciro idon su sakamako abin da suka yi can samar ma na ci ciro idon yanda suka yi ma wancan suna nadire wa qata'u aydiyahum shi manzo Allah ce a yanke masa annu yanda suka yanke masa jaza'a bima kanu ya'malu hmm. wa qata'a aydiyahum oturiku fi nahiyati har aka bar su ba kashe su ba aka jefa su a cikin kan kuran na wannan wurin da ake kira hara aka bar su tun tsakiya rana suna ta ihu har ka zo suka mutu hatta matu ala hali. qala katada katada yake balagana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik yace labari yazo mana bayan an yi wannan kana yahussu ala sadaka shi manzana yana kwadaita da al'umma bari zaka wa yana an musla ko mutum ya kashe mutum in ya yanke masa gabobinsa in kun kun kama shi ka koyi masa ya haka an daina musla tabi'a ne na jahiliya mutum ya kashe kai na jin faushinka, ka shi yanke kunninka da gabanka da abin nan to shi manzala sallallahu alaihi wasallam yanda suka ma wancan da ya rama ya ce daga yau kar wani sahabi sake rama ya isa sun yi sa masa kashe amma fi sabilillah in dai mutum yayi wannan yi masa shi mai dan dan yana da kyau me laifi mutum ka zo a baka wannan rahama ka ci ka mutunta ka zo ka kashe ra'in wanda shi ya kula da shi me mu kashe shi ka yi masa wannan bara'i shari wallahi larabawa Allah shi ya san yadda ya tura manzala tsakanin su ba yadda za a yi karayu da bararabe wani kabila wai kai ne ka zama shugaban sa ko wallahi da wuta har yanzu kana harami in kana zaune bararin zai wuce shi taka aminsa kamar inda bahaushe ya taka kai ce sanu wata wallahi bai san wani sanu ba taka ka zai wuce bai ma san ya taka ka zan bahaushe ya wuce ya taka ka zai ce sanu malam to wallahi yadda ka san rakumi haka zai taka kai wuce kamar dabba ne ta ko waye waye ba zai yi ba har yanzu tabi'a gashi mutum a ce akwai kufa ni'ima kamar wannan in kuma sun iman da ke sun yarda da kai to ka more amma waɗannan mutanen ke da Allah sai Allah nuna in ba Qur'ani ya sauka da yaren Arabiya ba ba wanda zai imana cikin su wanda za su yarda ba kara Abu Abdullah Imam Buhari ya ce wa kara Shuba Imam Shuba ce wannan mu'allaka ne wa Aban wa Hammad an Katada yace dukkan su suna da hanya Shuba Shuba yana da hanya zuwa katada wa aban ina da hanya zuwa katada da kuma hamad da bin salama na nan ba hamad bin zaid ba na nan wurin duk saboda bashir sun bada shi hamad a nan don hamad ibn salama ba shi da buhari baya bashir sun sabani hamad bin zaid ne shi ne abin nan to duka wannan ruwayan abu da da nasa'i sun sun wasala su sun rafa su to sun ce kaza da ce wannan mutanen nan daga kabira urena ne shi bai karasa cewa akwai kabira ukla a ciki ba shuba ya rubuta wajen katada abban ya rubuta wajen katada na fatan gane to wannan shi kuma hamad ibn salama wanda waɗannan musul ne a cikin littafi abu da nasa'i mm. she wakala yahaya yahaya ibn abi kasir da ayu su kuma sun ruwaito su biyan sun ruwaito an abi kilaba an anas sun ce su kuma sun ce kabilan nan fa kadima nafar jama'a ne daga cikin min ukal su suka zo suka yi wannan amin sabanin malamai ne wani kabila kabila odaira ne ko kabila ukul ne suka zo suka almuhim da cikin waɗannan kabilun guda biyu ne suka zo suka yi wannan fitina kafin su musulunta kuma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka musu yace hadathana Muhammad ibn Abdurrahim hadathana Hafs ibn Umar Abu Abu Umar al-Hawzi hadathana Hammad ibn Zaid kage Hammad ibn Zaid shine sharcin Buhari a cikin sanadi abin da yasa Buhari ya koro maku wannan hadisan wannan su tsakanin yakin haibar ne da hudaybiya shi sai su shi da ya tashi tartibin yaki farko muka fara irin abin da ya shafi tarjaman sahabai da an gama wannan shaka fara yakin badar wanda shine yau furqan da aka bi aka bi yakunan daban-daban daban har aka zo ahzab to an gama an je hudaybiya ana gangar kuma zuwa haibar kenan za ta bi ku har a zo ranar fatih makka an gama kuma sha shiga cikin wani shanin rayuwa manzala yadda manzala bar duniya da sauransu haka yake zata ba abunsa mutum yana da nutsuwa fawa'idin waɗannan karatun ya ishe shi Allah ya samu dace wai da zaka kulle kofa ne to Allah ya sa yake abin da ake ka yake cewa حدثنا أيوب والحجاج حجاج الصواف قال سبين سكتي حدثني أبو رجاء مولى أبي كلابة وكان معه بالشام شي أبو كلابة هنا تردي يارنسا أكسان شام لوكتين كما عمر بن عبد العزيز شيكي ملكي استشار الناس أن عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز شي استشار الناس يوما shi tun da shi ba sahabi ba ne ina neman fatawa shi ne ya shara kan mutane kala ma ta kununa fi hazil kasama ya ce za ku ce da abin nan hukuncin da ake kira kasama wanda la lokacin jahiliya an san me kasama shi ne dai har an kashe mutum a shubuha ma'ana mutum ana shakka cewa wani ne kashe shi ko an kashe shi ba samu wanda za kashe wanda ake tuhuman su sha kira su baki daya su yi rinsuwa su hamsin sha ke kira ka samu sha rarraba ma dangi ko irin su hamsin sha ya kuma su yi ba kuma shi su biya biya to shi ne umar bin abdulaziz ya ce to wanda ka samu shi bai sani ba abu ne na jahila shi manzo Allah ya hukuncin irin wannan hatta shi ne suke cewa faqalu shi sahabe suka ce hatta qada biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh Haƙƙan. eh haka ne fa haƙƙan haqqan qada biha rasul sallallahu alaihi wasallam shin ce ai wannan gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni na ce haka wallahi haƙƙan ne ba ni kalmar haqqun ne eh eh ya zama ta ma mai manan sana zai bayarwa Haƙƙun gaskiya ne qada biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hukunci akan wannan kasama ni ka tambaya wa qadat biha khulafa'i rashidin qablak khulafa'i rashidin na kuma sun yi saboda abu ne wanda jahiliya ne amma manzo Allah zai ya yi hukuncin sa kuma jahiliya an musulunta da ita ina daga cikin abubuwan da an same shi jahiliya ba laifi ba ne in akwai abubuwan da arnas ke yana da tsari mai kyau zamu musulunta da ita mu sa a cikin addinin mu ba komai ba ne saki da jahiliya suna yi shi shari'a yanzu da su sakin su ba adadi za iya saki mace idda nasu ne suna idda amma idda nasu ba iyaka kuma gini uku ka in ta riga ta gama sha saki dawo da ita in tana in da ana jin haushi mata. an sake ta ta yi gini daya gini biyu in ta shiga gini uku she dawo da ita kuma dawo da ita zama wajibi ne iyayen ma ba su da dama matan ba ma dama shan dawo da ita dole kuma shi sake suke ta saki sha matan tana nan tana cikin fama da wannan saki kulla a cikin saki take ma'anan an sake ta ta kama kusa gama idda shi miji ya ce ya dawo da ita shi zama matansa to kafin ta gama wannan ginin she sace tana sake ki shi ta fara idda kuma daya biyu uku tana kusa kashe karshe shi da ya daure ta shi sa Allah da Qur'ani ya zai ta talaqu marata fa in ku bi maru? aw ta tilbi a sauka dama bala'in da suke ma mata kenan kuma ba dama iyaye su shiga ciki su in kana son ayi ligima shi a kirgo ma dukiyar da aka kashe akan mata jiya da jahiliya haka suke kuma ko ya yana kuka haihu? to shine saki kuma da a kai ki ba daya ba biyu ba uku ba ta yi kuma mutum babansa ya mutu she gaji kishiyar uwan nan haka suke rayuwarsu kai annabi ai Allah Allah manzo Allah ya samu gan sharan tashin kiyama zai tadda al'umma ga yanda suke Wadannan tarkacin turawa ba san abin da suke ba wai yancin yancin mutane akwai yancin duniya nan shekun kan kanta majmu na imam yanda ka sada da wannan yanda ake gaji ake ake macin tayi zina lokacin su irin bala'in da ake masu jahiliya ma bana Allah ciki yadda suke ma mutum yayi zina ku karanta Imam Nawawi majmu Nawawi ya juz'i na wajen zancen lokacin jahiliya na da duniya ba nan larabawa ka duniya yadda suke ma wanda yayi yayi zina tarkace ba san menene ma Allah ba su zo suna dansa ba wanda ya sarkake ban kasan nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba kowa haƙƙinsa haka Allah kuma ya bashi wannan sifa ce ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin kaga wannan hukuncin akwai abubuwa da dan dama da shari'a musulunta da su babu laifi mun samu irin waɗannan abubuwan na turawa suke yi irin sare-sare na makaranta ko wani abu za a yi a musulunta da ita da su irin tsantsan nasu kaga mu jahilai ne shi sa demokrasi ya zo muka rike shi da madaransa da iskanci za mutum za yi wani abun kirki shi ka doko duk tarkace ko mawakata ne su yi zabe su yi zabe ko mawakata ne shi amma da mutum mutum shi ga zaben ma da ake ba a gai mutum kirki duk yan kwaya ne su su mai da mutum zama mutum in za zama mutane shi mutane masu hankali za su mai da mutum zama mutum ce wannan wannan zama shugaba amma yan kwaya titi shi zabi daidai da su yake cewa kadat biha khulafa shi khulafa rashidina kuma sun yi kafin ka qal wa abu kilaba khalfa saririhi abu kilaba lokaci na bayan gadon abin nan umar bin abdulaziz kalmar saririhi ya udu domin ya udu ila umar shi abu kilaba sahabin kuma shi ma bani umayya ne shi ma to yana bayan kujeran mulkin na shi Umar ibn Abdulaziz faqal ambasatu ibn Sa'id ambasatu kuma ina daga cikin kabila na abin nan Umayya shi na kusa da Umar ibn Abdulaziz shi yace fa aina hadis Anas fi Urainiyin yace to ku da kuke cewa manzala yi wannan hukuncin ai akwai kabilan Urainiyin wanda sun zo sun kashe abin nan wanda aka kashe ra'iya mai kiwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah zai kasama ai da su zai fara kun fahimci zancen kuwa shi na inkari ne shi na taimaka tunda Umar bin Aziz ya faɗa Umar bin Aziz yana da kasama lokacin jahiliya ne shi ke cewa to inda manzo Allah yi to ina ji sa anas da aka ce kabila Uraina sun zo sun yi wannan lokacin ai shi ba ba wanda yake can ya gaisu suka kashe wannan ra'iyan nan me yasa ba masu kasama ba na fata an gane shi tunanin sa kenan yace in dai shubha ne su ba tabbatar ba cewa su su suka kashe shi na fata an gane shi an ba shi jawabi kuma kashe shi ai bayana yake waɗannan da aka dukko su can suna koro rakuman suka tafi da an dawo da su ai suka yi trafi cewa suka kashe shi tambaya daya masa itirafi ah, ya za a yi kuna tare da mutum kun zora kuma ba naku ba kun sace kuna tafiya kuma shi an kashe shi haji mala'iku ne suka sauka suka yi masa wannan abin ne to ba ma zance shi ba nan wurin eh kuma an kama su an dawo da su to shi an ba sati shi na gin sama da wannan manzalai manzalai sama da wawa bayan kafaru billahi wa rasuli hmm. kala abu kila ba abu kila bai bayan gada ya ce iya anas iya haddasa anas bin mali ya ce ai anas ya fada ga gare ni ina ji ni man na daga cikin wanda mun ji anas ya zanta da hadisu kala abdulaziz ibn suhaib shi abdulaziz ibn suhaib ya ce an anas min uraina anas ya ce min kabila uraina ne wa kala abu kila abu kila kuma ya rawaito anas yatimin min kabila ukal ne fa zakara kisa almuhim sabani buhari na sai kawo ma kowane abu kilaba ruwayan sa daban ina gan cewa bani ukal ne wancan kuma ce bani uraina na an tara da almuhim waɗannan jama'an da sun zo gabarnan da suka yi na fata kun gane shahida nan wannan bazancin kasama ba kuma ga abin da suka yi dalilai sun tabbatar kuma ga abin da aka yi shi buhari ya koro wannan cewa hadisi abu kulaba wajen anas ya ce ni ukal ne kuma ajisun abdulaziz ibn suhaib wajen anas an samu uraina ne shi sa buhari ya tashi hada kabilan guda biyu kabilun guda biyu suka zo suka yi wannan fitina shi na abin da yake sako karshe babu gazwati zi karaji duk waɗannan yakokin an yi ne tsakanin hudaybiya zuwa haiba wannan shine buhari ke koro maku kananan yakuna na aka yi tsakanin hudaybiya zuwa haibar don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga can hudaybiya lokacin ya sarkake madina ma haula da shi dai munafikai yanda bayan da za a yi su munafiki bayan kana da shi ko sallah tare ku ni komai tare sai je da abin da zai yi yana tare da ke tsayin da zaka yi da shi akwai irin da dan dama ina nan shi dai Allah shi zai san kayansa abu ina da wahala munafiki haɗin ne shi ina cewa <coughs> mafi yawa wahalar da muke sha yadda wasu jami'an tsaro na musulmi suke fara kenan sun ce za ka samu a cikin jami'an tsaro na yan kan su da taimakawa kan suna da kungiyansu wani duk abin da suke farshe su tattauna da kan ba ko wani lokaci suke kawo labarin yan kirista ba amma ban da musulmi shi musulmi ya shiga daga gaske ke yi shi shiga masallacin al'umma ya ringa diba yana kai masu duk yadda za ka je yan wansa shi huta shi ba ban sai taimaka dininsa ba wata na ma a sharru min kafir a wajen daukar report amma su kan suna da tsarin su inda suke tare da mutanen su amma mu kowane mutum karin kansa shi zai shiga tsakanin ku mai yi komai igin shi shi na tare da ku kuma ya ringa maku shari'a me muku ya fada maku wani abin nan maku nasiha kuma wannan aikin ba aiki na shari'a ba na aiki ne na kau da fitina aiki ne na kau da fitina ka ga mutane suna cikin abubuwan da zai kawo hadari a kasar shi ka yi yadda za ka wajen hasu ba wai ka nemo fitinan ba ka kai gyara za ka yi saboda jahilci da rashin hankali da ya kona fitina babu gazuwa ta zikar ike cewa gazuwa ce ne gazuwa kenan wanda ake kira wani bayan ne akan kabila wanda ake kira su ma haka ake kiran su wanda su ma wani gari ne wanda ake kira kabilan su suna da alaka da kafar wahiya gazwatul lati agaru ala kahin nabi wannan shine na fara ba ku labari kafin karatun nan kabla khaybar bi salatin wannan yakin an shi kafin kwana uku a ji gazwat khaybar manzan ya fito daga birnin makka zai wuce to kalmati likah shine rakuman da suke sharwa suna da nono to lokacin manzala yana da guda 20 wanda yake sha da yalensa kuma yana ba fakirai dama manzala abincin gidansa da shine da marayu da waye marayu da masakine dama gidansa haka ake ci ake sha to nasa abin da ake ciki nan shi yace ce na ko ba haka bane حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي أبيد قال سميت سلمة بن أقوى يقول خرجت قبل أن أؤذن بالأول نافتو للدري كافي أكل سلم فرقشكو أن يؤذن بأول الصبح كافي أكل سلم فرقنا سلم أسبا akwai kira na biyu akwai kiran تشي سلمة بن akwa ya kuli yana cewa kharaitu kabla an yu'azzana bil ula kafin a kira kiran farko wa kanat likahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tar'a bi zikar ana kiwon su kusa da kawai da ake kira zikar qal she salmat ibn akwa yace falakiyani gulam li abdurrahman ibn auf shi wani yaro da abdurrahman ibn auf musulmi ina kururuwa ya zai same ni fakala ya ce ukhizat likahi rasulullah sallallahu alaihi ya ce an kwashi rakuma manzana an sace su suna tafiya an gudu hai manzana sha wahala a kai farmaki nan gida lokacin man maka ba su yadda ba sun kore shi ya zo kuma kananan kabilu da suke kewaye shi suna ta wahala shi an zo an gaya masa cewa an musulunta an kwashe mutum guda saba'in an ja an karkashe su an sada wasu a maka duk muna muna madina a cikin yahudawa da suke kulle kulle da larabawa yan kawai suke masa wannan kun gane mutum guda saba'in aka fita da su aka karkashe su aka doko wasu aka je aka sade su ma abin nan makka sun ba na rahiya adba wannan kuma abin da aka yi daga zuwa haibar ki na mai mahutar kwana uku an zan kwashe duk abin da yake ci an zan kwashe su so kada duk wanda yace zai yi addini a nan bai soki wala wahala kare yake yi shi da kace Allah ya baka isbaci wallahi mu dai Allah ubangiji kara kiyaye mu isbaci nan fa shi na jini wani ai masa wani wannan shi rikice daga zuwa wajen yan sanda shi gaga ya rikice sai ya wallahi ya sha tafi sannu a tafi sannu mana amma ina da haƙƙi ina sallah masallaci kace yanzu mu bari masallaci a rinka kana ganga a ciki sai mu je mu yi sulhu idan yana ganga mu bota ma Allah shi abin da za a yi kada ganga a waje amma masallaci na bana kada ganga shi mai kada kya a waje addini ba wargi ba ne a za a yi sallah na yi gingimin nan ba neman sa muke yi ba amma an saya kuma a saya da gaske a saya kan gaskiyan sallah ake yi ba wargi ba na addinin ba ba fada ba ne ba kisa ba ba ne ba waka ake yi ba mu ba lenuya ba ne suke cewa uka zati liqahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu shi na ce she shi salamat ibn auka she ce man akhadha kai da kake fada su waye suka zo suka kwashe su kala qatfan su ne ba likirfi kusa da kawai ke yace kabila qatfan su suka zo suka sace su kala fasarahtu salasa sarhat shi na ihu na daga murya na ce ku fito akwai alamar yaki ya ce na ya sabba mana fitowa yaki ga yaki mutane sun kawo mara farmaki shine ya sabba ku tashi ya ce fa asma'atu ma baina lahabatai madina ce ya ce ihu na shi da ya je madina farko har karshe ko ya je ko ya tashi mazaje kuma bai saya ba ya zo jikin sai na rawa ya ce annan suka yi annan suka yi hagan daidai nan suka yi daidai nan suka yi wallahi na gan su shine wani dan wani ki ban labar ranar da aka harbi ma jafar abun zai maka takaici ya ce yana dakinsa ya ji ya yi makara zai sauka shegin wuri yaro yana gudu wayo wayo wayo wayo yana gudu wayo wayo eh, eh, ai harbi wayo haka suka gudu wallahi wanda ya ce ya da ba kashi ma ba za ta ci dawo wanda ya ce da an harbi kowai kwanta an sake harbi an kwanta wasu sun gudu wani su da suka gama sa shi suka zagaya za su tafi duk wanda ya tare su hanyar harbi suke yi to masallacin ko ya gudu igin malam ya tashi daga sujjara ya tashi ina ya tsanunsa ina gani waje ciwo yana masa sha ya rike shi da aka sake harbi je kowa ya bashi suka gudu suka kyara shi inda ana yi ba su ma kace ne za su kace shi kuma daga bayan da ina nan wannan halin duk yara sun shiga cikin wani eh an bazu eh eh eh, eh, eh sun tafi sun dawo kuma suka a kan kofa billahi lazim mota cikin mota kafin a dauko shi a sa mota motar sa yaki tashi a san mota ma da za a dauko shi ya gagara shi Allah Allah mala Allah Allah baka lada eh eh shi danna waya ya bugo abu eh mala wani harbi mala amma mutum yana zaune fa ina zaune fa ina bukatar lafiya Allah ya saka alheri Allah ya jikanka eh eh an bugo ma wallahi haka ke yi kafin jin same su mu je asibiti an bugo mu can abin na bauchi wa an harbi mana jafa surutu surutu akwai makoci na nan bashir ya ce ina jin bindiga ma ya gama sallah ba nan ya tako kafin tafi ya ce wani ya bugo masa da san kowa ya ba an harbi mana jafar a kawai ba shi labari sojiya kafin mu dawo daga abocin an buga ma yan sojiya wace yin al'umma ne amma an shiga ciki ana ta ihu wanda wannan lokacin da an yi kuro an ce jama'a ku fita in bida sun kashe ma an jafa yi nan shan kama mutum da do tabbas an tabbatar mutane ba su je na ba nan suka saya kuruki Allah yanzu suna annu kuruki Allah suna nan annu ana ta bincike su kamar mawakatan banza zana kashi ku roki Allah duwayin naku Allah yana karba ku roki Allah kusa za ku ji kuma su waye ku ta addu'a ku ta addu'a abun bakin ciki abun tashi hankali in ga wannan karatun shine karatun da za ku gane menene matsayin addini amma mutum ta ihu da irin wadannan ma eh, eh, eh, shiga cikin ku yi mana a ce an kashe kuma ana tsere an ce za a zo kare ba ce malam jama'a ku fita an kashe an harbi malam to wannan lokacin jiya da aka yi dai a samu mutum ya amma an zo kuma wala yana zaune miki talatin a nan kofar masallacin ya rasu don nan wurin nan wurin nan wurin ramin ya kai haka jini ke ta zuba likafar biyu na canja amma yanzu lokacin an bude mota mota baya tafiya motar sa ne fa a je a duk kuma kulle a zuba iya ba ma an wani suna ko kofan gida na zuna sabai suna zaune haka kika ce an a tsaye me karbi shi me me kuka yi ai shan canja rayuwar da irin wannan rayuwar da ake shan canja mazaje da waɗannan lokaci akwai masu hankali za su tashi diyin da aka yi wallahi duk bindigan ko yiwu kuma za ku gane ko masu waye kuma su masu ne lokacin sun ya sun fake a cikin wannan sun fake ciki ba haka haka lawo an zo a kowane suka alwala kowane wanda suka tuhu akwai suka rasa sallah ba ma wanda yake ban labarin ana kukan nan lokacin shi ya tsoko ya ga harbi kenan lokacin waje masallacin Dr. Muhammad Dr. Ahmad ma an gama suka yi bindiga sun yunko dan a duba yadda za a yi bincike mashi haka ma kowaye dan bai su da yawa suka zo ba jara'an da kawai suka zo suke cewa tashi hankali yace yace falakiya ni gulam li abdurrahman bin auf fa kala ukhizat lika rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu man akhadha yace qafran kabilan da ake kira qafran su su suka yi wannan aiki kala fassarahtu salasa sarahat kaga annan kidan ihu a ce ku fito halaman da zai nuna cewa mutane a fito ba shan saya ba duk wata ina bu ya fito ka kira dan wanka lafzin da za a je ka zuga su ka tun wannan lokacin da an ce in bid'a sun kashe to ke nan kakama da ahlus suna ko uya na shefu bid'a suna ka fada wannan lafzin wallahi ko sojoji ne wallahi ahlus suna da zai saya ba ka fita ka ce kai fa jama'a in bid'a sun kashe mala to ka gama wallahi ko sirara yake shi ya fito igin tsotsuwa ne wannan baka zo ka kara kwance kana shiga cikin hayaniya yake cewa shi ya ce da wannan fa'asma'atu bayan lahbatai madina lahba ne wannan kan dutsen da yake kwanciya madina ko ta ina shi ke sare madina sun inda fa'atu an lawaji ya ce da na gama wannan ihu na tabbata na tashi kowa shi na fiye su da kibiya inda fatu an lawajihi kama inda fatu kawai na fuskance su ba na ya mini ko shimal ba ba su shi kadai ya ji wannan yakin ku saura ku ji ba shi kadai bi su hatta adraktuhum har na same su suna nadewa sun kore sun je wajen ruwa za su shadda abin nan rakuman su ma suna gin jishin ruwan ya ce shi na same su wa kada akhadhu yastaquna min alma sun sa rakuma na su sha su wuce faja'atu armihim binam shi na kwanta na suke masu kibiya ni kadai yace na suke masu kibiya na suke masu kibiya ya ce wa kuntu ramiyan ya ce lokacin na kasance na iya har da ni kadai dubban kemina kabila guda sun rikira kuma fiye da ishirin wale na suke su shi da ya kashe wasu wasu kuma sun gudu shi kadai wa kul ina cewa ana buna akwa al-yawm yawm rubai mana iki iki iki kawo kan ya ce ni ne ibn akwa ni rana ne ranan bala'i a kanku. ruba ibma na ranan bala'i da ranan tashi hankali a gare ku shi kadai na wannan ina ina ina ina ina ina ina ina zuga kansa ana ibn akwa al-yawmu yawmu rubai kalmatu rubai aslam shine masu take nonon dabbobin su in ba ta so su ba fakire shi su boye su a kango su tace su sha fakire suna cikin bala'i ba sai an gama sha ba da safe kowane bala'i kowane fakiri na zo kofan gidan agniya ne lokacin da aka tace wannan nonon a bas kadan to yayin da ake masa masu tsiya a boye wani kango a sace sai zama bala'i akan fakirai a waye gari ba nono ta ki kira rubai ranan bala'i larabaga akan fakirai shaki kira yau mai rubai to shi na abin da ya fada masu yace yau an waye gari bala'i akan ku suka gudu suka bin shi kadai ana karanta dan aiki da shi wannan lokacin kwan kashe ka ajiyar me yana gira yanzu me arewa nan me a rayuwa wannan duk a zana ta jinin ka kana zama ba sai ka tafi lahira ba ka zama shahidi ma ba wa ta tajzu ina maimaita wannan wakan hatta istankansu likahi minhu ana kwaci rasma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu minhu 30 burdan shi na kwaci burgoma nasu guda talatin. jarumi shi kadai shugaba ina ku ne za su wala nan suka yi wala na ta kira jama'a na ta wuce nan suka yi kala wa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ce na gama wannan aiki na na gama operation na zan jiye shi na gama zalla kuma wannan da jama'a duk madina sun sun fuskanta za zo fa kuntu shi na ce ya nabi Allah kadi hamaitul qauman ma wa hum itashun ya ce na hana su shan ruwa amma na kwace kuma na hana su yanzu sun gudu fa ba'as ilaihim sa'ata shi yake manzo Allah na kwace kuma da komai amma sun gudu ka samu jama'a arewa a biyo kawunan su ai karkashe su mu huta fakala shi manzo Allah ya ibnu aqwa mallakta ka riga ka ci nasara ka mallaki abin da suka sata fasje ka masu afuwa da rungumu su tafi mana arsuk bihim barayi na kyale su ku jiyo mu tafi kamar zala ya masu ga rahama kuma ai fajiya bi mana irfaq bihim yi masu soki fakara ya guna akwa mallakta fa asje sun makal rajana wa saboda shi da kafa ya tafi ba shi da ma koyi jaki shi manzo Allah ya goyi shi ibn Affan bayan wannan ake an dauko a baya manzo Allah ka taho gida wannan ma ya isa yayi mutum miliyan ma a yanzu aka makalla wannan ga ya maku da ranar da safin duk mutum da ya je can da wuri an kalli zai tashi zai ga yadda yan wa'a tsaye suke ba wanda yake da damaruka a tsaye ko da waɗannan sun zaki dawa gudu zai tun da an bala ake ciki kamata mutum shige fito da kayan yaki shi ma tsaye shi zana ka ana jin labarin ya faru dai waya ka kai kowa waya sa bibi ni dai na kawo gawa abin nan waya ana ta na waya na wasa ina yau shi kwance kana ta waya eh an kashe wani eh ina sallah su aka ce mu mm, eh, kamar da dake su kenan ce daga nan daki na karin sake jin waya ko ya fito can ba na san mu duk yan jarida na ko kore su a huta amin dan wanka yanzu ya zaki shi kana tsaya haka kana da nusuwa kana ta waya surutu da iya yi cewa ina da ba labari shi ya fi sani komai da waje ba Allah ciki marja na yudifuna da su sallah hatta ala naqatihi hatta dakhalna al-madina aka shiga madina abin da nayi kenan Allah ubangi san mu gaisa ran tashin kiyama to waɗannan yakokin da yake tsakanin Khaibar kenan da Hudaybiyya to zan shiga babu gazwata Khaibar tsakanin barin Khaibar da zuwa wannan akwana uku Kaibar madina ne yana da girma yanzu yanzu har yanzu in kaje an kai mu rahila muna cikin jami'a aka taba dauka mu wuraren da ake zuwa da talibai an kai mu a can wurin har yanzu gano yahudawa ina nan ginin su ina nan ina kuma zaka gani dabino har yanzu dabino wurin wurin dabino ne akwai ɗan karamin idon ruwa billahi tun lokacin manzo Allah ya yana fuskowa haihu sai wasu jahilai sun ce takubin nan ne takubin shi yana riya ya kafa daga baya ciro shi ruwa a ah, haka idan ruwan suke kwarara a cikin gonakin wallahi yanzu akwai mutane daga Najeriya ba haushe yana wurin sun zama mutane wurin suna haiba don kauna Allah da manzon sa suka yi hijira suna wurin ku ga yayin mu kaunar su daban da namu ko da lokacin karatun su bai yi ba da Madina da Khaibar suna nan da Kudus ba haushi na nan ba haushi na nan can ina ta bauta Allah shi da gaske suke yi wannan lokacin Khaibar mun ta da wanda ya mana magana ma bahaushe ne tsatsa kuma ga ilimi in Khaibar ne fiye da shekarar uku. a bata karba kowa da nasa amma ai kasan da aka samu mai shi suka saki zancen dabino yanzu da gwamnati ke mara masu da wai ke da dama kuɗi da yake ka sani wai ke da dabino ana kawo daga iraq na kawo daga wai ke kiwo wani wai ke noma kuma har yanzu ma abubuwan da da suke kiwo da shi sun mayar da shi gidan kamar yan ganja gidan makaman bai wuce shekara talatin ba ma sun mayar da shi tarihi yan gargajiya an samu kudi to madina ne wanda ake ake ake ake kiwo ake ake ake ake ake shuka ba abin da ba a yi to yahudawa sun ji sun kwashe wurin shi sa har ila yau isra'il suna kai farmaki madina da iraq da wannan wuraren sun sa cikin mafin su nasu sun fada wata tsohuwa ta fada lanna da ake mata interview ba yahudi ta ce su je can maka makare nasu amma madina da haibar namu muna kan hanya saraha ta faɗa tsohuwa ce ya ce laraba su je can kaba su ne can nasu je amma yanzu har yanzu laraba sun sa wani lawanin su ya toshe musu kokora ba sa gane ba da wasa suke yi ba yake cewa hadathana abdullahi ibn maslama an malik an yahya ibn sa'id an bishair ibn yasar ana suwaid ibn nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam amma khaybar shekaran da manzo Allah ya khaybar hatta idza kunna bi sabah bi sahabai wuri ne sahaba wa hiya min adna khaybar kusa da khaybar ne صلى العصر من زال صلى العصر ثم دعا بأزود yace a kawo masa guzurin da muke da shi falami uta ila bisawik ko mai guzurin ya fara karewa shi saki fa amara bihi fa suriya shi manzan laisa aka jika shi ya bushe suriya bi mana an jika shi fa akala wa akalna shi muka ce shi na dinjin wanda aka yi na shine a dan surta da abin nan arkama shi a burga shi haka shine sace su da shi suke ci ba kar ba ma sun makama ila magrib shi ya saya bayan sallah an ci abincin sha ka yi magrib fa madmana su umar bakin ba ya alwala ba wannan wani fiki ne nan wurin cewa duk abin da aka dafa shi da wuta ko an ci abinci bai karya alwala ba wannan shine manzana da ya tashi bai da da ba bal kukuran bakin sa yayi sa kan kana da ka ci abinci da akwai mai kwa bakin ka kukuran baki ne alwala yana nan daram summa salla shi manzana ya tashi yayi salla wallam ya tawadda bi alwala ba na fatan gane to haddasa na abdullahi ibn maslama na hatim bin isma'il an yazid ibn abi ubaid ana salama bin akwa kun san kowa yake to radiyallahu anhu qala kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila khaybar fasirna laylan tafiyan dare muka yi fa kala rajulun min al-qawm li amir shi wani yace da amir amir kuma dan wa salma ibn aqwa ne wai sun ce ana kira amir ibn aqwa wannan kuma salma ibn aqwa wai sun ce a a shi salaman nan dan wan shi da amir da akwa ubansu daya sauraka shi salma zai kira amir cewa faffansa almuhim dai salma bin akwa wani jarumin ina da alaka da wannan amir shi wani daga cikin mutane shi shi kuma shi amir ina da irin tsara wakokin nan na wakoki mai tsari wanda ba ba sa ciki to ana tafiya kowa yana cikin an gaji da tafiya shi wani ya ce da shi Allah ya tusmi ina min hunayt min hunaytik ba za a sanar da mu wakokin kaɗan mu ji don mu samu karfin tafiya wa kana amir rajulan sha'iran amir kasance yana tsara wakoki fa nazara ya hadu bi kaumin shi ya sauka shi ya tsaya ina tsara wakokin da zai karfafa mutane don kowa ya gaji ya kuli cewa ya hadu bi mani na sa mutane suna tafiya irin sassarfa na don a tafi ya hadu mani na karfa su tafiya shi na cewa wakokinsa Allahumma laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka ma abkaina wa thabbit aqdama in laqaina wa alqin sakinata alaina inna idza fiha bina abaina وبالصياح wa bisayahi awwalu awwalu alaina to ana jin wannan waƙoƙin shi ga ana ta tafiya ana ta tafiya kowa ya ji jiki a karfafa tafiya to wakan yake cewa Allahumma ya ubangiji laula anta ma tadaina ba dan kai ba ba mu samu shiriya ba wala ta sadakna da mu bari sadaka ba wala salina da ba mu yi sallah ba to fagfil fida'an lak to nan ne ligime yake ba ce Allah muna maka fida'i ma'ana muna fansa da kamu don ka wannan kuskure saboda haka nan ligime yake wajen waka fagfir ka yafe mana fida'a lak to anan malamai suka cewa a fagfir ya ubangiji fida alak muna fansa da taksirin da muke yi game da taimaka manzon Allah. Na fata kuna ganin zancen. ba ku gane zancen ba domin nan ba da zai ce muna in ka ya Allah fida shi ne fansa da ke na kai rayu ma ai haka ne ai ba zai yi ba Allah raye ne to anan shi ke cewa fagfir Allah ka yafi ma taksirin da muke yi sai kon domira ku fida alaka ya manzo Allah muna fida a kanka ko mutuwa ko rayuwa muna tare da kai ma abkaina ma dama muna raye shi mun fida akan manzo Allah wannan ne za saurari wannan waka wa sabita akdama al inlakina ya Allah ka tabbatar da diga diga mu mun hadu da makiya ba gudu ba kuma baya ba tsoro wannan waka domin ku zama mutane mutuwan fara ɗaya ne ba wai ana kanta tarihi ba ka ji ka huta kai ma na suka zama irinsu ne kar ka yi yaki akan kariya ko yaudara ko cuta al'umma amma ta ka ka saya da kan akidan ka ne wannan shi na dini fitina da sokana da kashe mutane wannan haram zai sa mutum wuta yayin da yan shiya suke kulle-kulle duk jami'an sa sun sani yan shiya suna kore yadda ake harbi ake komai ana sani an kyale su to mun ba fitinin duba ne ba ma wadanda tun da akwai hukuma to amma ba yadda za a yi na rike addinin ka zo ka kace na a gida in shiru shi na rama don na bar addini na zaka zo kamar da mutane maguzawa ne ike cewa wa sabita al in laqina wa alqin sakinata alaina ya Allah ka ba mu sakina ka jefa sakina ma'ana nusuwa a zuciyarmu inna mu idza sayha bina inda aka kira da kuruwa mu taimaka mu taimaka karya a baina munki duk aka daga murya kiran kirya mu zo mu taimaka kirya a baina munki wa bi siyahi ko an daga murya awwalu an daga murya da sau alaina kanmu mu zo mu taimaka kan kirya dai a baina munki wannan waka yana da alakacin manzala ke a baina a baina a baina yana da alaka da wancan wakan da muka yi amma wai sun koko da nono sun manta da wannan mun gama nam nam ne kan tambaya da kansa sai kun san kai idan muke dai to fa qala sallallahu alaihi wasallam man hadha sa'ik wa yake turo mu haka ne saboda wannan abin nan ikan ikan sa kuma suna gudu shi za zala ya gancin jas yake wa yake wa yake turo mu haka ne wai karu amir ibn aqwa kage dan wan salama qala yarhamuhullah Allah ya cikansa addu'a zai zama shahidi a can maraka zaka ji ce an ga an kini cikin yaki na shi shi sa shi a cikin rawa ce قال رجل من القوم wajabat ya nabi Allah ina kusan manzo yace shikenan manzo Allah ya tafi kenan da ka masa addu'a rayu <laughs> wajabat ya nabi Allah laula ta'tana bihi da ka roki Allah ya bari don mu ji mu yi wadata da sa an gama lokacin shi bai ma ni ba ina can ina ta wakan sa kwanai kare fatai na haibara fasarnahum shi muka tsare su hatta asabtana mahmasatun shadidan shi yunwa ya same mu nafta hankali sabai haka suke yunwa abin da za a ci gaga kafin a shiga garin ma saki ya saura an je kuma kulle an to su waɗannan yahudawan zan shiga ganuwansu to ba dama sun bari abin nan jakunan waje lokacin kuma ba hana cin jakuna ba thumma inna la ta'ala fataha alaihim sha ya bude mana falamma amsa nas yayin da yamma yayi masa'an yawma ranan da aka samu wannan alladhi hata alaihim bayan Allah ya bude masu komai ya zama ganima aw kaduni ranan kasiran shi manzo Allah ya nan wurin matasan majina ana dafawa wannan ana dafa ya gani wuta ko na na ta fasa nama ga yunwa fakara nabi sallallahu alaihi ma hadhihi niran wani irin wuta ne ko tsena na dafawa Allah aishin tukidun da me ake dafawa karu ala laham ki ai nama muke ta dafa tun kwana ba ma samu abinci kara ala ai laham wace nama kalu laham humur si insiya ai jakunan gida ne kana nabi sallallahu alaihi a harkuha a zubar da su a hadawa wani gyara ba ina ta ba. ina kan tukunya ya ce a dokoshi shi a kinsa ila eh, ila illallah wanda shine in maka shiga janna ko ka shiga wuta ka ji zafi ka zama kafiri ga yunwa bala'i kuma duk wata ne fara ta fasawa yake auki duni yake cewa tuki yake cewa harquha kuma in kuma in kun yi wannan ma waksuruha ku fasa wannan kunyan ma fakara rajul she ya ce ya rasulullah aw nuhriquha wa narsulaha me mu ko mu zubar da mu zubar da wannan mu wanki au za ka ce duk abin da kuka yi dai ku zubar da abin da yake cikin kagin jarabawa malam ba ki ɗaya rayuwar jarabawa ne Allah bai na ransa da wannan jarabe ku ku ya zai shi shiga da ku a janna wanda yake shafi shi wuta yanzu aka gama yakin fa kwana nawa na taifa wani biyu kuma an zo ana dafa wannan ganiman da aka san shi Allah ya ce a an taba safa maimakon kun ci wanda kar ku kara kuma yunwa in kana tafiya tafiya man ya kai kana jin yunwa an halata maka cin nama mushe ma amma nan ana jin yunwa da annabi ma baki ya ce ku kin ku zuba da shi dan aji wani waye zai hana yace bai yadda ba zigar ba wani wani haka rayuwa yake ku sani fa kar ku ce Allah ya yarda da kai kyale kale ne dubbar sahabai iya yarda Allah ke suna tare da annabi ga abin da suka yi amma duk da haka na ta gyara ban su kun ba da shi Allah ya samu ba abin da yake wahar da wa Allah jarba Allah in ba sai ne zai fullo maka ba zai fullo maka a yanka ko mutuwa ko dangi ko dukiyanka ko lafiyanka ko jaraba wani abu jaraba na ta shari shi zaka ci nasara wannan jarabawa ne tashi hankali duk mutum da Allah ya bashi hankali ya ko Allah Allah sai ci gyara wa Allah kage sahabe wajen matsayin da da mutum da yayi taurin kai ya ci nama to abu ya same shi gashi na bin manzo Allah an je yaki ga yunwa fa amma harkuhu wa kasru harkuha wa kasruha azbadi da su kuma ne a jarabe su a Ba ki ɗaya rayuwar jarabawa shi sa su ba na bai daji yanzu bacci ana kira sallah bai iske na kadawa duk jarabawa ne in ka miƙe kana kwance ana kallon ka lokacin mala'iku suke haka aiki su tafi da shi ke kana kwance a ji a gaya wa Allah kana bacci waye kuma na gira kage iskar nan yanzu ka fito yanzu da kan kura kafan ka bai in an kai kafan ka ma daga kwanda ya sassage ga bala'i talauci ba kyawun gani ba ka san ba abin da karya kuma ka saba ma Allah malaikun sun tafi da sunan ka wanda ba su san Allah ba ba to me amfanin ka wani brush ma da zai bashi da kudin brush ne yana zaune ina jira abin da zai ci kuma me amfanin wannan rayuwa zamanin karshen ranar ta saki shi shiga wajen uwan nasa duk abin da kallon sa sun ce har hada ne shi ke na mun zai yi amma bai san sallah ba ba shi kai sallah ba ka huta ba ka tashi da wuri kai brush kai sallah asuba kai tilawa in ka waye gari baka da sisi ka hada connection da ubangijinka yake cewa kai to faƙala rajul ya rasulullah falamma tasafa qaum yayin da aka yi sahu za a yi yaki an fito da yahudawan za a yi yaki tasafa kaum mutane sun ji za a yi yaki da yahudawan kana saifu amir kasiran takubina shi amir da ya yi wakar ko na tallaka ne kubina amir wanda yake zai yaki amir kuma hayar zai fasa ba ya fito ya tsaya sahu saboda dan man salma bin akwa ne zaman shuja'a an fito farkon yakin nan shi bai ma ji abin da aka fara ba kuma Takuban sa don talauci ma ba sauna dan kadan ne haka ya fito da ne ya fito za a yi da shi fatanawala bihi saka yahudi yadribahu ya doko zai sare ma mai yahudin da ya fito da shi to tun da takuban ina nisa da shi ya tsara haka ya tsara ba yahudan shi takubin ya koma shi ya samu abin nan gwiwansa shi ya tsare masa gwiwa eh wani ja zubaba saifi shi gullarin abin nan takubin nasa wajen da yake rikewa babu bakinsa shi koma ya tsage masa gwiwansa fasaba aina rukubatin shi ya samu idanuwan gwiwansa she ya shi amin famata minu ya jinya ya mutu ta bai dade ba ana haibar ya mutu kala falamma kafaru yayin da ake dawo daga daga haibar kala salamat ibn aqwa dan wansa shi ce ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa huwa akhadh bi ya gani ya na cikin damuwa saboda wasu sahabbai da ba su tambaya sun ji ba sun ce ai amir na cikin wuta ce ya kashe kansa ai fatuwa yin akwai irin ku wanda bai tambaya ba su abin da suka fahimta kenan Allah ya ce karo ne kashe kansa amir ya kashe kansa yanzu wuta yake irin wannan fatoya akwai irin ganganci fatoyi shi kenan shi sarma ya damu shi manzo Allah ya gan shi na cikin damuwa wanda zai nuna cewa sahabai ba mala'iku ba ne iya fahimta su ke nassin zaharin suka dauka ra'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhir bi yadi yadki annuna qal malak me yasa me ka nagin ka wani hali ko yana cikin qultu lahu fidaka abi wa ummi na fansar da iyayena ya rasulullah za mu ana riyawa anna amir habita amanu duk aikin sai rushi dan mutane kai babbansa ne dan wansa ne kala nabi sallallahu alaihi wasallam kazaba man qala ce wanda ya fada haka yayi kirya yace bal inna lahu ajrayn shi ba shahada da ya bani shahada guda biyu a gare shi shi manzo Allah wa jama'a baina usbayi yace sa haka yace shahada guda biyu na gare shi shi shi kuwa shi ka tete sa ki shahada guda biyu ne shahada na ya mutu ya mutu a cikin shahada shahada kuma ni ijtihada kan fa ya fito ne zai yaki kuma shi kuskure ya tsare kansa shahada ya mutu akan shahada shahada kuma na ijtihad na yaki idan ajanna ma biyu ne innahu la jahid yace shi ma yawaki ne mujahid yace kalla arabiya misa ma shabiha misla yace kadan daga cikin larabawa wanda sun mutu akan irinsa Allah ce ga halin da yake ciki sauraka aka ba zance cewa ya bin nan ai fatawa ganganci fatawa ba kyau Allah ya samu dace حدثنا قتيبة حدثنا حاتم قال وانشأت كلم عربي مثله أنا يتي رواية حاتم يتي cewa. kallama nasha'a biha Allah yake cewa kaɗan daga cikin bararabe da ya rayu akan in rayuwa na amir ibn akwa bai mutu akan rayuwa na ibn akwa nasha biha yace kaɗan da wanda ya rayu akan wannan rayu ya tashi ya yi tashi ya rayu da wannan tashin irin wannan amir ibn akwa ne mu ko can wanda yace zani karfin fa kun gane komai suke nufi can karshe ake maka famu wanda ya ce manzala ce inna la jahid mujahid kalla na arabi mashabiha mislaha to ruwayan wancan kalmata kalla shi ka shafi ka ce kalla kalla arabi kalla arabi masha nasha'a nashabiha kaɗan kalmat nasha wanda tun farkon tashi har girma ba kowane musulmi ne ya samu irin rayuwarsa ba ya tashi mujahid ya yi girma mujahid ya mutu akan addini suna bin ki ke sai kenan shine ruwayan hada maka wancan ruwayan da wannan don ka gane Allah yasa kuna gane karatu shugaba kana gane karatu ba dan boku ya kana gane abu abubuwan wata bokai maka littafin ne Allah ya kawo maka alaikum salam ka san abu in baka yi sa ban zaka sara abu haka ba shi da abin da shi kai jiwo zuwa haka sun fito na fito da bayahudin ne takuban nasa ba da sau da ya tsara bayahudin shi takuban ya juyo in kana tsara ice man da ka iya kawai zaka ga yin wani wata baka yi sa shi an tsara kanka ba ku cewa ba ne saboda ba shi da sau da ya tsara shi bai tsara sosai ba shi lankusu haka sai zai tsare kansa inda kana tsare yake zaka gan wannan ban ce isari maka ba da zaka gane wannan wannan ina yawan bugu mai zafi in ka dauki abu da zafi baka sa ba shi zo a kanka ko sanda ne <coughs> ka gane zancen eh, wajen yaki ne da ya tsare shi kagan bai hudun shi ma zai salle bai taba shi yadda yake so ba shi juyo shi zai tsare masa nuwan gwiwan baki daya shi fito da baki daya wurin kuma ka san suna sa suna sa kwazar a bakin abin nan abin da ya sa mu ciki suna sa dafi a cikin bakin abin da ta kuma shi na yi zuwa gane ba to Allah muna kuka gunka Allah karka gyara abin da zan iya ba wannan tashi hankali shi gyara ba Allah Allah yanda muke da karancin imanin Allah ya gyara bai kashe ka fadi shi kuma Allah labarin sa ya raba maka ci ba shi ke mun ga ta Allah muna kuka da karka gyara bai mu abin da zan iya ba شي حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه kaga tsakanin buhari da manzo Allah nan ba su wuce mutum uku ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata khaybaran laylan ki manzo Allah kun tuna can can da sallar asar hanya kai da magrib saboda an zo dare kenan wa kana idza ata qauman bilayl shi manzo Allah ya zuma mutane dare baya kai masa farmaki illa arna suke shi arna kawai zuwa da jira kai ma mutane farmaki a karkashe shi shi shi ya sai kawaye girkira ka zuwa musulunci ka kiyaye yaki lam garbihim bai kai masu farmaki ba hatta yusbih har a waye gari falamma asbaha harajat yahudu bi masahihim sun fito da kayan gonansu masahi shine abin da ake ake ake ake noman ala kuma fatanya da abubuwa wa makatilihim da abin da ake rufe kasa da shi to wannan shine malamai suka ce makatilin mana abin da ake yin abin nan ba da duk kayan noma ne kamar yadda muke da fatanya da mai kuma da garma su ne su ne waɗannan bi masahin wa makatin alan da suke noma da su ne sun fito da su a filin gona su da safe falamma ra'au waɗannan masaha da makatin wannan masahihin masahihin wannan kayan alat na nazara wa makatilif kar ku ce yaki kalmar ka daban da kha makafin bi na amfanin abin da suke noma garma da suke noma da shi falamma ra'auhu yanda suka ga manzala qalu muhammadun wallahi muhammad wal khamis muhammad ne da mayaka suna kira geshi khamis karku ce wani ce ranar alhamis abin da kira khamis shine kaso biyar yakin za su tafi su musulmi haka suke akwai wanda suke gaba akwai wanda suke arewa akwai wanda suke kudu akwai wanda suke baya akwai wanda suke tsakiya nawa kenan to shaki kira khamis in za tafi yaki haka suke in za tafi yaki wanda suke gaba suna turawa in za cikan waɗannan su taro waɗannan su taro in wanda suke tsakiya sun kasa wanda suke gaba su turo in kuma sun kasa wanda suke baya su turo shi ake kira khamis sun ce wa muhammad wa khamis wallahi shi na abin da ake nufi a nan karo ya ce manzala da rana alhamis tun da rana alhamis ya tafi wajen yaki fakar nabi sallallahu alaihi wasallam harbat khaybar ya ce an samu tabewa khaybar ta riga ta tabe kurkin Allah da manzonsa shine ke cewa inna idza nazar nabi sahatin wannan saha daban da wannan sahatin ku gane karatu bisaha nan ma nan sakarin gida fina farfajiyan gidan da suke zira'a ya ce an samu tabewa fasa mun munzari wa safiyan masu gargadin da ba sa yi ya mugunta su ne yahudawan shi ne maza ya gaya musu ya surta da su su ji tun da sun ki Allah da manzonsa hmm. شيء أخبرنا صدقة بن فضل أخبرنا ابن أوينا سفيان كينا حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبرا بكرة مكواهي قريب سسافي أخيبر فخرج أهلها mutanen khaibar sun fito da amfanin kayan nomansu shine bi masahi falamma basaru nabiya sallallahu alaihi wasallam yadda suka ga manzala qalu muhammad wallahi muhammad wal hamis fa nabi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar kaga yoji da takbir ke afana nan na ake allahu akbar allahu akbar kharbati khaybar khaybar ya ya rushe inna idza nazzalna bi sa'atin qaumi fa sa'a munzari safiyan su ya mugunta fa sabna min al-luhum khumr alhumur shi muka samu naman jakunan muka dafa ya nuna na munadiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mai shira na manzo Allah yanzu inna Allah wa rasulahu inna Allah wa rasulahu yanhayanikum allu allu min humur fa innaha rijsun kuzbadisu shikenan jarabawa ne haka ne bai kyale su ba Allah da za su zo hudibiya kuma ba su da kaya abincin suna cikin haramin shi an hana su kar farauta da kuma sun tashi suna da saki sha kyale su hanyar suke farautar su su ringa ci shi suka zo sakiya an hana farautar kuma shanle tura barewa ya zo ya shiga tsakanin su tafiya ta ba wala sahabai shi sa matsayin su daban yake jaraba aikace ne ake masu duk wanda yake cikin harami kare yi farauta sa mutum biyu uku ne suke ciki su suke kawo masu farauta mu ma baka sa ba sa daban suke Allah ya riga ya da yanzu kuma ba za ka samu wannan matsayin ba shi Allah shi ya kai ka matsayin da zai kai ka ba haka kawai za ka samu wannan matsayin ba sai in shiya sun san kare suke kana zaune a nan dan banza baka makanta Allah ba kana zagi amerika shi ga zama mutum kirki wai wai ya zama dan mutum kirki ya ce wai wai eh, eh, amerika don ya zagi amerika duk da amerika ba dike bane ma amerika ba su san Allah da manzansa kuma ba su san manzon Allah da sahabbai me amfanin ku ina muke ne wai حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد انا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم جاء فقال متن ya zo daga cikin sahabai ya aho ya mai zo ya zo masa ana haibar kenan akalat humu ukilat ko ukilat humu ya ce jama'a sun dafa naman jaki sun karasa su baki da yunwa an cinye su duka wakilat lahum fasakatta shi manzo Allah ya shiru fasakatta ko shi na ce yi shiru ni na ce yi shiru sun mata husaniya shi wani kuma ya zo fakara ya ce ukilat lahum fasakatta sun mata ko na kuma ya ce ne hmm? e fata kata eh shi manzo Allah shi nan eh ukilat alhum mana ci jafuna baki daya fata kata shi manzo Allah shiru sun atahu ta shi wani yazo na biyu fakala ukilat alhum an ci ba wanda ya saura ma fasa kata shi manzo Allah shi sun atahu ta shi mutum ya zo fakala ukuniyat alhum an kare duk jafunan nan dafa an gama da shi فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم أنهم هم أهلية تركوا تيسو فأتفت قدوره أو زبان أبن ليكي تكون وإنها لتفور باللهم إنها تتفسى وادنا kai da wani ne sai ce shi mai ji ba Allah sai ya dandana maji suna gani ya ya kai na hana oi wallahi mun ba ji ba wa inna la tafur tana ta tafarfasawa ai rayuwa rayuwa shi gyarabawa lai kare mu eh ina a na kuka tambaya yi ba haka ce wa namu balabara ka zuma ga yace a ho ja a wanda ya zo masa yace ukilat luhum shi ke bani labari fasa fasakata manzala ai ba shi labari sai ya shiru حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدث أن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم صبح قريبا من خيبر بغلس من ذلك لي صلى الصباح فسد خيبر لو أنا كن دهو غلس شيني دهو أصباح ثم قال الله أكبر خربت يا خيبر إنا إذا نزلنا بساعة كون فساء صباح منذرين فخرجوا يسعون في سكة في سكة سنة تفيا لقرر قرر, قررنسو na fata ngani suna tafiya a cikin kwarar saki shi ne hanyar ciki ba wanda ke ciki ba hanyar kanana fakatala na biya sallallahu alaihi wasallam katilatan shi manzo Allah kashe wanda suka kai matsayin yaki wa sabiya zuriya shi ya ribanci yaran su kanana da matan su wa kana fi sabi a cikin waɗannan matan safiya akwai matan manzo Allah wanda ake kira safiya da aka same ta Fa fasarat ila dahiyatul qalbi da aka rarraba shi rabu safiya ta fada annu wani sahabi ana kira da ya kalbi sai ta safiya kuma zuriyan anan isa ne da anan musa shi aka za ka gaya manzo Allah aka ce ai a cikin waɗannan mutanen akwai wata wanda malam babban malamin su yassa mace ana kira safiya wanda zuriya suna da alaka da annabawa ya fada shi sahabai suka ba shawara ba manzo Allah sun ba za ta iya zama can ba kuma sarati ila nabi sallallahu alaihi kai ma manzo Allah fajala itkaha sadaka sadaqaha shi manzo Allah yake shikenan tunda tana da wannan matsayi an yanta ta kuma yanta ta ta zama gidan manzo Allah kuma shikenan khaybar don ya zama duk matan da aka kama su da mutane suka yi imani da gaske wa kana abdulaziz bin sahib li ya ba muhammad an ta kulta anas ma asdaqaha kai da ka tambaye anas da mene aka ba aka ba sadakinta fa haraka sabit ra'sahu tasdiqan la yani eh, na tambaye shi sha anas ya faɗa haka cewa sadakinta shine intan da aka mata ma'ana ita lokacin ku yanga ne inda ita ku yanga ne da za ta fansa da kanta ne to amma manzalas don rahama sallallahu alaihi wasallam shi ce ba shi kin fansa da kanki ba sadakin da zan baki shine inci an yanta ki shine sadaki yanzu kin zama mata aure ma da kuma za ta iya zama umur wala da ta ga botawa ta ga yin komai kuma ba komai ba ne kuma ba ta zama mata aure ba mata na karshen manzo Allah amma manzo Allah yana sai mutunta duk wanda aka kama su su san cewa su ma suna da addini shine abin da aka musu حدثنا آدم بن إياس حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبي النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأتكها شيا يا بننتا يا إنتاتا وتزوجها wannan duk mutunci manza manza la nuna mutunci in ba haka ku yanga ne za a yi ta zama ku yanga tana gidan tana wanke wanke ba abin da take matar ba ne ya zama ku yanga ga kuma amma manza lai mutunta yi madi ta matan gidan akwai yanta mata fiye da wannan waɗannan haizu bakkaki ana danne su a amerika a sai ana wani jima haƙƙi za na danne haƙƙin mutane a amerika ka'ida ne dai kawai musulmi wanda ya sa yana yana shugaban amerika yanzu ai eh, dan kenya ne ya yi ridda ne ya taba karatu a loma indonesia musulmi ne babansa mutum ya musulmin ya auren ba amurki wanda ba amurki shi babansa mutum kenya ne shi wansa ta tafi da shi can yanzu ba kai saba ka ce kai musulmi na barka ka ci gaba akwai danna hakki ne amma kullum ma ce kowa daidai na bar koyi addinin ba kaga yaron ya ridda hatta karsa da yayi a Indonesia amma yanzu shine ya ki shi sunansa ne ba eh a ah, wai canjawa ne yana da sunansa na musulunci ya yi ne ana gaya maka don musulunci kuma yanzu nan shi bush ba ba ba kirista ba to ka ga da'awan da'awan cewa yanci na wallahi son zuciya ne kariya ne dubarin da yake yake fara turkiya yanzu in ilmani ne masu ba ruwan daji sun ce su suna tafiya sarara haka hadisi su ya sa sun ce musulman ta sa hijab ta tafi jami'in shan ya yaki zanga zanga da zage zage to ina yanci yake ni na sa hijab na shine shugaban kasa ya fada masa ya ce in ka sa titi wata ta sa hijiya wata ba sa ba yace duk ƴan kasa ne me wasu su takura ma wasu amma duk wannan lokacin shi ake yanci ne na ji wani katin ma wai freedom ya faɗa cewa masu hijabin nan zalimai ne ina son kasa ta kowaye ne saboda a kowanne suke nan jami'a da wasu suna gan matan nan su suke ji saboda ba san dama kallon su ba za su suke ji ba sa son hijabi irin irin wannan irin wannan dan akuya suke dinga zagi mutane suna jin zafi su gani mata suna cikin hijabi na ji wani yayin magana freedom ina neman kasa sai kowaye a same shi a gaya masa asalinsa menene shi a kawai fici da mutane kaga wanda take zanga-zanga wanda take gyan su ma wata yarinya ba ta bai kyau gani da da ta amfara mata ta hijabi ya fi mata irin irin wannan iblis ya ka ganta ma ba mace ba ka kamar irin wani yan tsana amma wai ta take bala'i ke cewa she fatakaha wa tazawwajaha fa kana sabit al ma asdaqaha wani sadaki ya kabata kala asdaqaha nafsaha fatakaha an inta ta shine aka madita wanda yancin shine sadakinta ta ni ban shashaye ba fanna jini wani ba kwa zuwa da wuri Allah ya fi ma abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu da kuma muka yi Allah ya fi.